hoto na goma sha bakwai masu kashin mutane mugaye ne suna kashin kissa a lokacin yesu wa'anda ke kashe mutane ana gicciye su ana sa musu kusa a hannuwa a ƙafa ana bar suna mutuwa sannu ana bar suna mutuwa gaban kowa cikin hoto akwai mutane biyu masu kashin kissa suna nan ga mutuwa Yesu ba mai kashin kissa ba ne, ba mai kashin mutane ba ne, amma ya mutu kan mai kashin mutane, ya mutu saboda mu, saboda zunubinmu, zawa sun sa mai Yesu kusa a hannu kuma a ƙawa, jinin Yesu ya zuba. Allah ya ce cikin kalmarsa, in ba a zuba da jini ba, babu gawara. An ce bisa Yesu ya haɗa mu da Allah saboda ya mutu saboda mu yesu ya mutu a rana tsaka tsakanin ƙarhe goma sha biyu zuwa ƙarhe uku duhu ya zo a cikin ƙasa kamar dare ya yi an yi wani girgiz ƙasa sozawa sun yi tsoro ƙwarai sai wani gudansu ya ce lalle yesu shi ne ba shakka ɗan allah da yesu ya mutu waɗanda yake tare da sun ka ɗauki gawarsa sun ka sa shi cikin wani likahoni sun ka yi zina iza shi sun ka rihe kabarin shi da wani ƙaton duɗi so za sun ka zo su tsare kabarin nan wadda dai yesu ya ce ya dawo a rai so za ba so abokan yesu su zo su sace gawan nan don su yi ƙarya su ce ya dawo da rai